bienvenue à votre émission des jeunes. Depuis mardi, la communauté musulmane vit au rythme du mois béni du Ramadan. Un Ramadan qu'on commence en deuil. On ne peut pas commencer cette émission sans avoir une pensée pour ces jeunes petits anges qui nous ont quittés. Allah rahmatusu. Yanzu dai kasuwanni ne unguwanni ne daga mareci sai a yi shirye-shiryen buɗe baki Mais sachez que ce mois n'est pas seulement dédié à la dégustation des délicieux mais en famille. Le site iislam.com rappelle que azumin Ramadan est le quatrième pilier de l'islam kuma ya rataya a wuyan duka musulmi mace da namiji wanda ya balaga. Saint d'esprit est capable de jeûner.

Lawa? Alhamdulillah. Kuna da dama an sharo lahiya? An sharo tare da ku. To mun gode da wannan buɗe bakin da ka shirya muna. Babu faktir Allah ne zai biya. <laughs> to Allah ba da lada. Amin amin amin. Kuma a wannan fada muna tare da Zubairu Abdulhab Zubairu Saba na lahiya? Allah ya lo. Okay to solo biyan ne ki sara fada lahiya lo wallahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yanzu ma baki Hamza sallau. Hamza. da dama? Laya lau an sha ruwa laya. Lahiya lau. To barka da shan ruwa. Lahiya lau to barka da shan ruwa. Allah shi karba muna. Amin amin. To muna tare tare da Hassan Arzuma. Hassan. <laughs> Hassan wai to kana ta dariya Hassan ya aka yi. <laughs> Ai ya Na ji daɗi na sha ruwa lahiya dan shi na ah. daɗi. <laughs> To to yayi kyau. Wannan shirin kun san muna tahe da shi da kaɗe kaɗan mu da muke tare su ko da yake yanzu dai salon zai sake kuma kun gani a nan gaba. Ku bi mu sau da ƙaha. Muna tare da rubrikin da don da yake sarrafa mana a kowane sati kuma da kronikin da Olivier shi ma yake shirya mana. commence à l'aube et prend fin au coucher du soleil avec l'appel de la prière du Maghrib. Tant attendu. mun j'ai ba so ɗaya eh ba so biyu ba wannan watan ramadan kin wata na ibada watan hankuri jin kai da son juna zan je directement ga question kita ta hwari in euh, hwara da kai aliyu umaru in aka ce wai watan ramadan que signifie le jeûne du ramadan pour vous Merci beaucoup Rabi, comme tu le sais, le, le jeûne du Ramadan est un pilier important de l'islam kuma lokaci ne mai albarka lokaci ne mai darja lokaci ne mai mai mai bukata tunda kun san allah yake in ka yi watan azumi don kuskurenka zai yahi maka kina abu mai kyau ne kuma eh, il est vivement conseillé de se pardonner entre nous-mêmes surtout dans, ce, dans cette première décade. Mhm, Parce que mhm. comme tu le sais, c'est trois décades. Et de la première, il est fortement recommandé que les gens se pardonnent d'abord entre eux. Dieu, il est pardonneur. Nous lui demandons pardon et il nous pardonnera durant ce mois béni de, Ramadan. Donc nous l'avons entamé avec beaucoup de philosophie. Ça fait quand même euh, plus de 20 ans que chaque année, nous vivons cet important moment. Sauf que cette année, c'est vraiment de la chaleur. et beaucoup de galères ouais, aussi, entre chaud, griffes, il faut le dire. <laughs> il fait chaud, comment t'as été dan nisa ko gaskiya wata oh, yi dan nisa. To yanzu kun gani a wannan fadar kuka gayyace mu, ya ne da mun kullum haka kuke wannan haɗuwa taku? Fadar mu ka san to muna yarantaka ne muna mm, tare. Kuke tare. Kenan yayi kaman shekara yanzu shidda du watan ramadan watan azumi mm. muna nan nan ne muna eh, bude bude baki kowa yana dauka Eh, abincin shi ya kawo shi nan ga kasan ah, eh, daga gida mana <laughs> tun nan ana ci tare albarka ne Allah yana sa eh. yanzu zubairu kuma ana barin gida ana da wana baya baya komi a ah, to mu shi da muka da ana mana jima tun na ba wai yau ne muka san juna ba kenan yadda muka san juna haka ne matan mu ma suka san juna sun san ko da mun fita sai sun haƙura da shi wani suna wani suna kamata yawanci dai za a ce da cikin fada ba eh. da gwabaro eh. sai dai matasa da muke tare da su sune ba su yi aure ba yanzu mm. amma mun mun saba da shekaru da shekaru muna tare su kuma da wani sun haƙura kuma sun san kuma sun san da ah, muke sun san da kuke wala eh. kenan ba matsala sa amurti lo shock wala sa amurti <laughs> ah. za ni ci gaba da wannan tambayar <laughs> <laughs> to ina shin kana da karin bayani bisa kan mai ta paske gaskiya ne abun ya tsaya mun a ranar to da na zama na ci to eh. su wai da wai ya suke yi wai a ah, sun sani sun sani sun sani da muke shirye komai da komai kuma eh, kun gidan a kawo mana eh a kawo nan mu bude baki sun sani da muke amma daga bayan eh. isha kuma an koma gida ko eh an kai isha ana zuwa gida wanda da wani su bukatun shi shina zuwa gida da ya kowa ya san wanga wata wani irin wata na watan ibada na yanzu da an koma gida sai abin ga ai ta lazimi ai ta roƙon Allah kuma shi kenan tunda yana koma gida mm. <laughs> to in aka ce yanzu gashi na azumi mm. ya gabato ko azumi ya zo ya ne kuke shirya shi kamar yanzu in kamar matashi ne azumi za zuwa irin shiri ne yake yi to shirin da dai kamata yi tun farko dai ana ɗauka niyya mm. za mu azumi kwana 29 zuwa 20 eh, zuwa 30 eh. to yanzu kuma akwai wani shirin da za a yi shirin in kana da wani abu cikin aljihunka ka saye kaya ka aje eh kamar abinci ko eh na abinci kuma wannan sun kai karatun Kur'ani su ko su abin ga su shirya karatun Kur'ani su ta karatun wannan ba su iya ba su ta tabzi wanda bai da tabzi tabzi bai wuce la hamsin ko la 100 ka ta sai mm. ko ba ka tabzi kana yi da hannu kuma mm-hmm, ka tarko mm-hmm. Allah mm. eh. to na bana dai yaya yake na bar mun fara shirye cikin zahi ko ya san da yanzu cikin zahi an an an fara ah? eh, zahi zahi kuma ba na ba na jiki kadai akwai zahin aljihu <laughs> da zahin aljihu ai ga ko ya zahi wanda ya zahi cikin zahi <laughs> a ah, wannan ya zahi eh, ma kowa san da siyasa ta ta kare kudin da mun ka aje kowa ya kashe cikin siyasa azumi ya zo ya ya koside da siyasa ta kare ko dan gujirin da aka gare ka ka kashe cikin siyasa kuma kyan siyasan su ko kyan siyasan da kamar su bara su ma sun kashe kenan yanzu dai hakan dai hakuri na za a iya ta yi hakan ana sha dai kai dai wata eh. ya kai tsaka eh. abin sai a hankali to kai kuma za ka gaya wasu kan shi a faran gaga hankali shi a kwanci ko ka shirya ma wannan abin ha kai ka shirya ma wannan azumin ko ai na shirya mana hasan to azumi dai samedi, ya zuwa ko eh. dole a shirya à toi, tu as bien organisé, bien prévu les choses. Tout à fait. Tu es tranquille, quoi. Je suis tranquille. Là, <laughs> là. Ah oui. Comment <laughs> l'adresse euh, ah, Je suis <laughs> Eh. To, kun shirya kakan da wa'annan matasan namu nan ga suka shirya shi azumin nasu, za mu ji kuma wasu a cikin garin ya mai mun dan zagaya kaɗan mun shi matasa ya ne wannan azumin su karɓe shi mu shirare su mu shi. Wallahi azumi mun karɓe shi da hannu biyu, sai dai zahi dai a kuɗi. cikin Nijar akwai zahi kwarai akwai zahi indan zahi na amma to da yake yanzu ba kuɗi akwai ba sosai ko ba gaskiya ba mutum ba iya samu yadda ya kaso ko da yaushe Eh. to wallahi dai kai azumi yadda yake yanzu wallahi akwai zayi sai a hankali hmm. Hmm, amma dai kai alhamdulillah tun dai akwai lahiya insha Allah komi mai kariya da izinin lahi kai alhamdulillah kasuwa dai kai da dama dama wallahi sai dai kaya sun yi tsada kuma gashi mutane babu kuɗi sai a hankali da dungai oh, oh, da harai omedaine sandaine taltrani taltrani dik sandai pun fodaino lai ne ho dungede no gono irgo tabi mo bore go wena rani di wala ga tabi mo go la bora ga kalsuru ko mi kando kana islam ken irdi me hawo mora wala ka inda ku bayni da gomni da berai da gabi halaka mo irsu wala ko kan kindi irgo ngwaro no ko ma do ganan dise goyo kan gwara din irko bore mi ko kariga ta ambori irko hinne sefa borem si foyre borem si te riyasi zam borem go kan ndangi mi wona ngai go me haw im dugdi ki ngai go me haw alors que man tiadi no to kun ji dai waɗannan matasan yanzu kuma a nan ƙarshe wani ya yi zance ya ce ai azumi da a yi shi dai cikin nutsuwa kuma a yi shi don saboda Allah ba a yi shi ba don a ce an yi Ali Umar za ni wajen ka yanzu ina so in sani kamar yanzu ya ne ayi kamata a ce matashi ya yi karɓo wannan azumin da za ya zuwa tun da yanzu ka ji wani ya ce a yi azumi ba dan 'yan uwanka ba ko makwabta su ce a'a kayi ya ne ya kamata a ce matashi ya yi angashe cikin wannan watan kun san eh, in kun yi lissahi eh, ya yi kaman shekara goma sha biyar yanzu alhamdulillah a nan niger matasa sun shiga sosai cikin addini kuma sun san addini sun san da cikin addini musulunci ba a so eh, kaman riya ka yi hmm. mutane don mutane su gani don mutane su ce wannan yana azumi ko ya iya karatu Kur'ani Allah bai so wannan ko mutane ma sun san yanzu da bai kamata ba a yi shi <laughs> matasa alhamdulillah suna yi azumi da kuma da niyya tun da azumi tun wata bai zo ba ne ya kamata a dauka niyya in wata ya zo insha Allah za a niyya kuma matasa kun gani eh, cikin su babu wanda za su ta yi su gani eh, a likita ba su ordonance don kar su yi azumi alhamdulillah ba su da wannan mm, mm, matsaloli kuma a bayan wannan kamar da suka hodi cikin wannan interview eh, yan kasuwa yan kasuwa ne suna ba wahala mutanen niger mun gani a kasashen waje lokacin azumi in kun shiga kasuwa sai ku gani mutane sun rage kudin abubuwa amma a nan niger kadai ne ana ce kasashen musulmi ne amma in wata azumi ya zo sai gani don abubuwa da ana saye shi ashirin sai a maka ba ka da dari ma eh, mm. ba ka same shi wannan ba abu mai kyau ne mm. akwai zahi kuma mutane ba su da tausayi commerçant na Niger ba su da tausai ko kadan kenan muna roƙo Allah ya kawo hankalin su mm-hmm, bisa mm-hmm, kan mm-hmm. Eh, abun da addini addini yana so vala to kun ji dai bisa kan wannan manganin cike da ma'ana za mu zuwa mu ji cikin shi kuma bangaren nashi dondi da rubrikin tashi da wane artist ne hira et eh, on se retrouve juste après nigérienne nigérien mes chers compatriotes pour la prospérité de la culture nigérienne le studio Kalangu présente, l'artiste s'exprime. Et l'art est au début et à la fin de tout développement. Et ici, sur le studio Kalangu, nous avons compris cela. Une rubrique spéciale consacrée à l'art et à ceux qui le pratiquent. Une rubrique intitulée L'artiste s'exprime en deux versions, franco-aoussa, franco-germain. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons recevoir une grande star. Elle fait le buzz sur la toile. Tout le monde en parle alors je parle. Pour cette raison, puisque nous faisons aussi avec le buzz, nous l'avons sollicité. Elle a répondu présente. Elle, c'est tout simplement la pioche, la carnibu nigérienne, la pioche d'Andy, te souhaite la bienvenue, comment tu vas Ça va très bien. Eh, tu cartonnes comme pas possible aujourd'hui, tout le monde parle de toi, les réseaux sociaux, les pages du Niger. Eh, Facebook est inondé de la pioche. La pioche, ça va Ça va très On va d'abord commencer d'abord euh, par comprendre un certain nombre de choses, à commencer par l'identité. On va commencer d'abord par la pioche. Ok, d'accord. La pioche veut dire quoi la pioche veut dire ce qu'on utilise pour creuser un trou avec. Donc, jiga. Merci. Jiga. Donc, nous, jigano. Jigano. Donc, <laughs> nous, Voilà. Donc, avant tout ça, avant que Barum Foro, batora. Pourquoi la pioche Mais il non jiga. Pourquoi la pioche Parle-moi de ça. La pioche, en fait, c'est une partie de mon corps qui s'appelle pioche. C'est où la partie de ton corps qui s'appelle pioche C'est là. Donc c'est cette partie de ton corps qui s'appelle pioche. Pourquoi cette partie de ton corps s'appelle pioche Parce que dès que tu touches, ça te pioche. Donc c'est intouchable alors. <laughs> <laughs> la pioche Mesdames et messieurs, sur la rubrique L'artiste s'exprime du studio Kalangu. Alors la pioche, comment est-ce qu'on t'appelle à l'état civil Romichou. Romichou. Mais Romichou Banda. Le nom d'artiste c'est La Pioche. Rumi Pioche. Pioche. Donc du coup, Romanatu non Mala. Ouais. Rumichou. Mais jamais il m'appelle Rumichou. Rumichou. Et ton nom d'artiste c'est Rumi La Pioche. Ok. Il faut dire par là qu'aujourd'hui tu cartonnes sur les réseaux sociaux. C'est parti de quoi Partant de quoi hmm, Bon, en fait, euh, la raison qui a fait en sorte que je suis en train de cartonner le jeu. C'est quoi la raison Balance-moi le Je lance le freestyle sur YouTube, plus les gens sont là en train de prendre des photos, critiquer, insulter. Bref, c'est ça qui a fait de moi une star. Ça a donné beaucoup de buzz, voilà, etc. Ils sont en train de dire, ça veut dire quoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, toujours, non, ouf, bref. Donc, du coup, ça t'a donné du buzz. Alors, la pioche. Nous sommes à la fin de la première partie cette partie qui est quand même à parler de toi et de ton parcours, le parcours en question de la combattance. Tu as un mot à l'endroit de la jeunesse nigérienne qui kiffe cette émission, un mot pour leur dire que ben, tu es là et que tu leur prépares du lourd parce que vraiment, nous allons parler de toi, on va parler de ta musique, on va parler déjà de ton freestyle disponible, on va parler de ta vidéo qui est en cours. Alors l'instant est solennel. Un message, une minute de temps d'antenne pour toi, la pioche sur l'artiste s'exprime. Euh, le message dont déjà je voulais lancer aussi. En fait, euh, il me sauve que continuer parce que ça fait de moi une star. Plus Agotay ce buzz, plus Borego Les gens sont là. Pourquoi, pourquoi, pourquoi beaucoup de Voilà. Il y a des partout jusqu'à présent mais je sais ce que je fais et je sais ce que je prépare pour vous je sais que par après vous allez revenir dire que content, t'a insulté pourquoi pourquoi content, t'a insulté je préfère mourir incompris que de passer toute ma vie à m'expliquer et les gagnants c'est pas ceux qui ne sont jamais tombés c'est ceux qui ont su se relever après la chute on tombe on se relève jusqu'à la destination comme un bébé qui apprend à marcher. C'était donc la pioche, c'était la machine, c'était l'artiste s'exprime, l'angle. en Hey. To yanzu dai kun hira da ta kamu a wannan fadar da aka gayyato mu fadar su Aliyu Umaru da su Zubairu Abdulwahab hamza sallau gero da su hassan arzuma yau su gayyace mu a wannan fadar tasu don mu hira wannan azumin in ce da matasa suka karbe shi da matasa suka fara shi kuma an da ya kamata a ce sun yi wannan ibada da kyau don dai a samu albarkashi yanzu za mu ci gaba da wannan shirin namu da waga tambayar da take da zata biyo baya rappelez-nous les recommandations à suivre pendant ce mois akwai wani da ya kimtsi kimtsi da kyau da yake iya mana nan kamar recommendation kamar irin abubuwan da aka ce da ya kamata a ce cikin wannan watan azumin ba an yi hatara da su ko ko an yi la'akari a ce an same su akwai wanda ke tana min nan. to za mu yi dai kwatance tun da dai na eh. ba malamai bane almajirai ne <laughs> to abdulwahab to ana so da in watan azumi ya kama mhm. eh, wasu abubuwa wanda ba su da kyau don mutum ya daina su mm. kin gane in azumi ya kama ana so mutum ya karfafa ibada tana da watan ibada ne an ce duk aikin da ka yi ana ninka ma shi ne kenan wasu haloli da kake yi a can baya ya kamata mutum ya daina su yanzu ya ɗauka halaye masu kyau kamar sallah tasbihi roƙon gafara a taimaka ma wanda ba su da ƙarfi gane ko duk wa'annan ana son mutum ya ya yi su a cikin wannan wata mai albarka ya yawaita su mm. kuma ana son mm. mutum ya yawanta ibada sallar dare roƙon Allah wala duk wa'annan ana son mutum ya yi su to akwai wanda za kawo ƙarin bayani to ƙarin bayanin da zan kawo mhm. ko ya san da eh, lokacin azumi bai kai sai an yi wani baki wanga an kace ka ima bakinka mhm. ka san abin da ka faɗi idanu su ka su san abin da suka kallo mm. su san abin da suka dibi idanu ga azumi waɗanda ƙawa su ko yace an ce a sa musu mari a ɗarme su so sai inda suka tafiya hannu shi ko shi ma ɗarme shi sai inda a sai inda ka hannu a sai inda mm-hmm. eh hisa abin da ka taɓa ba mm. kuma sannan a zo abin ga abin ga ibada ya eh. ai kuma yanzu eh. Eh, zan zo gare ka ba ni sunan naka tunan sunan ka umar sumana umar sumana sai ka daga mikro da kyau Umar Sumana mm. yanzu kun kaman comportment kin mu na matasa matasa da muke gani tsakankanin mu akwai abin da bai kamata a ce ana yi kuma da ake yi hallo akwai abin da ka eh, gani abun da na gani dai abun da na sai cikin jamai mm-hmm. le comportement de jeune akwai wasu abubuwa da ya kamata mu daina mm. kamar yanzu in an dauko alaman circulation haka kana ganin duk su wani abun da bai kai hoda ba ga kai da azumi ga kai da komi da rishin eh, baka sha ruwa ba wani abu bai kai ba kana ganin suna faɗa ai wannan bai kamata ba cikin azumi ne ce <laughs> ai cin hayana banza da wofi kenan hmm. matasa a yi hankuri a ba da hankuri wata ne da ake so mutum ya ba da hankuri ya bi Allah ya bi dokin Allah ya nemo gaharan Allah basu cikin wata goma sha biyu an wata guda da alheri ce mutane su kimtsu bala mm. mutum yake nemo gaharan Allah gaharan komi da komi dan a babban so abin da ya saura mun nan da zuwa gaba gaskiya eh. mm. kuma eh, abu mai kyau ne watan mm. azumi cikin comportement ya kamata ka dauka niyya abun da bai kamata ba cikin watan azumi ko azumi ya wuce bai kamata ba a yi shi ba kenan a dauka eh, niyya da a donc c'est le moment de faire le vide de se purifier extrêmement de important pur. et de rester pur même après même après le le, le, mois de le, mois de le mois de Ramadan mm. c'est c'est extrêmement important et la partie pardon c'est une obligation pour chaque musulman de pardonner et de se faire aussi pardonner parce que Dieu le dit tout ce qui est entre lui Mhm. et la personne, il peut pardonner. Mais entre vous autres, c'est à vous de régler vos, vos, vos, différends. Donc les jeunes, ils sont conscients de cela et surtout l'utilisation qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est important pendant ce mois de Ramadan d'adopter des comportements responsables sur lesquels on ne va pas revenir même après ce, ce mois. Donc c'est vraiment de prendre ses bonnes intentions avant même le, le début de, de, de, ce mois. Voilà. kun shi dai na samu aliyu umar shi magana kingin dai in <laughs> <laughs> <laughs> eh, mikro yana buɗe kuna ji son okipe suna nan suna shiga gabana to sun samu inda za su yi concentrate a yawa to za za mu pause mu ma mu ci gaba da buɗe bakin namu a wannan fada da aka mu amma bana bar ku haka nan ba abokanmu na fada za ni barin da wakar Ramadan ta Maher Zen wadda yayi et on you se retrouve juste après me up spread my wings and fly me to the sky I feel so alive it's like my Oh, Après quelques bouchées, on revient à la fada. Ici, on parle du ramadan, le ramadan vu par les jeunes, le ramadan pratiqué, comment les jeunes ici pratiquent le jeûne du ramadan, comment ils l'ont accueilli. a Gracias zuman ta muna ofirin kin buɗe bakin mu na yau. A wannan fadar azu na gaya muku muna tare da Hassan Alzuma, muna tare da Hamza Sallau Gero, muna tare da Zubairu Abdulwahab da Aliyu Umaru kuma da Umar Sumana. Wala, ɗan wannan na ɗazu da ya ba da amsa. <laughs> Za mu ƙara shiri da wannan tambayar yanzu ina so in sani ɗaya ɗaya bayan ɗaya in akwai kamar wata shawara ko a ce wani jan hankali da kuke so ku ba ma matasa a cikin wannan shirin c'est vraiment l'occasion eh, da ba zan fara gero da kai zanen fara akwai wani akwai wata shawara ko wani jan hankali da zaka aika ma matasan da suke shuraren mu cikin wannan shirin do partout au Niger to ni da shawara da zan ba matasa mhm. eh, tun da an ce wanga wata wata ibada na wata na in ya riga ya tafi kuma ba a san ko muna ganin baɗi ba mhm, mhm. kenan mutum shi tsaya shi ibada shi da kyau shi tashi tsakan dare shi shi na filolin shi roƙon Allah kuma eh a kowane abu cikin aljulu azan zan ana ba da sarka kuma mm. ana zan sai eh, eh ana zan sai abinci ana ba waɗanda ba su su suka suna a gayyato mutane abin ga gayyato makwabta su ma suna bude baki tare da su eh yawa kai dai ina mm. gane dai c'est vraiment l'occasion de faire le plein eh, comment on a été à station de faire le plein de le, maximum, eh. de bénédiction de bienfait tout ça là

ga nan Allah ne ce mun ga watan na kyauta da za ku samu gaharan shi da za ku samu alheri da za ku roƙon shi wanda babu komi tsakaninka da Allah nan matasa su shirya kansu su tashi saye su yi bi abun da Allah ya ce su yi sadaka su yi komi abun da Allah ya ga muna mu yi don mu samu gobe kiyama mu yi mu yi mu yi eh insha Allah qu'on <laughs> oh. profite au maximum voilà tout on va passer à mon ami Hassan <laughs> Hassan Hassan sourire zan samu shi Hassan sourire to Hassan kai kuma wata shawara ce zaka ba wa'annan abokan nan matasa ɗan uwan da suke shirarin mu dan dai wannan azumin aishi lahiya kuma a samu albarkar da duka ke cikin shi kwanan profit o maximum me zaka ce musu abun da aboki suka ce dai a yi ƙoƙari a bi Allah cikin azumin na yahi mm. a yi roƙon shi paske in wata ya huce watan ga watan gafara ne mhm, da mhm. aka ce mu yi don ka il profite o maximum ni abun na ce da ni kai kuma zubairu to kun dai wannan wata mai albarka ne wata ne mhm. mai albarka mai alfarma to kun ga kuma in kullum kun gane yanzu duk matasa kowa ya shiga cikin addini gaskiya kowa ba addini ya sa gaba za ka ga kuma ba za ma ka gani ba wanda bai azumi inda ba dan yaro ba ne to ni abin ke so ga matasa su lura da wannan watan mai albarka ne amma ba wai shi kaɗai ba ne ake bauta ma Allah kamar in ya ƙare don mutane su ci gaba da bauta a ci gaba da cika amma yanzu da kin ga wata kai goma sha biyar ga wata ga an fara ragewa <laughs> masallatai sun fara zazzagewa bala masallatai sun fara ragewa kenan ba wai don wannan wata kawai ake ibada ba eh. don a ci muna muna matasa muna roƙonsu da in wannan watan ya ƙare ma a ci gaba da ibada wala abin da zan ce matasa kenan très important ali umaru da kai zani karewa to <clears throat> ni eh, ina tamani mu manta wasu abubuwa mhm. eh, kamar abu biyu hal uku ne mhm. abu da harko shine duk aikin da muna yi cikin eh, musulunci mhm. a kanmu ne muna yi shi watan azumi azumi kare ne na allah ne ana yi shi don shine recompense shi abu da yawa ne kuma a biyu kuma cikin watan nan ne kur'ani aka sabke shi kenan don shi ana so a roko Allah da yawa kuma abu uku daren lailatul kadar mm-hmm. kun san daren nan kaman lokacin ne Allah yana yi program in shi na shekara mai zuwa kenan ko an ce eh, kaman shi Hamza eh, cikin talauci ne zai shiga mm-hmm. in ya roko Allah sai ya bashi ya eh, roke shi buɗe da arziki ba eh, mm. kamar ko an ce dodo zai mutu ne cikin wannan eh, shekara in ya roƙo Allah ya roƙi tsawarai sai a bashi tsawarai sai Allah ya bashi kenan ba watan wasa bane watan mai daraja ne kenan mu bi shi da da niyya mai kyau kuma insha Allah Allah zai sauka mana komai a kasar ta kuma a kama ci gaba kamar da ya kamata to kun ji dai wannan magana avant de se dire officiellement au revoir sur cette émission on va accueillir Olivier qui nous vient avec sa chronique Amis auditeurs et auditrices, bonsoir et merci pour la fidélité. Être trop doué, un frein pour sa carrière, si ceci est une question, quelle serait votre réponse cette semaine, dans mes lectures, je suis tombé sur un article du magazine Capital Management. Promouvoir des gens dociles et couper les têtes qui dépassent la frilosité et l'instinct de conservation de nos élites les conduisent à faire barrage aux profils originaux et brillants. Au passage, elles sacrifient un facteur de richesse essentiel à l'entreprise, la diversité. Ainsi s'exprimait l'analyste Michel Barabel et Olivier Meyer, directeur du laboratoire de recherche Dever Research, co-auteur de l'Europe Manager. Le tout rapporté dans le magazine Capital Management est l'objet de notre chronique de ce soir. D'abord, commençons par un constat. Que ce soit sur le continent africain ou ailleurs, il est fréquent de voir des patrons d'entreprises estimer que la croissance de l'entreprise dépend des talents. Une des raisons pour lesquelles dans les centres de formation, dans les écoles ou encore dans les universités, le travail bien fait et l'excellence sont recherchés pour certains élèves du secondaire ou encore du collège, il ne suffit pas seulement de passer d'une classe à une autre. Il faut être le premier de la classe. Pour certains étudiants, il ne suffit pas d'avoir son diplôme, mais il faut être le meilleur. La place de major de la promotion est une des places les plus convoitées. Mais cette situation que je viens de décrire se limiterait seulement à la pédagogie. Apparemment, c'est l'inverse dans le milieu professionnel une réalité inavouable puisque les études prouvent que se montrer trop doué constitue en fait un frein à une belle carrière. Être un employé brillant, est-il payant Non. Être brillant ne serait pas toujours payant, répondent ces chercheurs. Et voici leurs raisons. Selon Michel Barabel et Olivier Meyer, la recherche a montré que dans le monde du travail, les très bons éléments ont tendance à plafonner ou pis à être mis d'office sur le banc de touche un constat qui va à l'encontre des idées reçues et questionne la sincérité de la fameuse chasse au talent dont les entreprises ont fait leur leitmotiv depuis quelques années. Eh bien, selon le sociologue William Guinness, des travaux récents confirment que les patrons ont tout intérêt pour renforcer leur domination à trouver des successeurs qui s'inscriront dans la continuité plus que dans la rupture. La chercheuse Oumaya Idri a elle aussi consacré un article à ce billet de conformité. Elle dit les Sciences Po ont tendance à recruter les Sciences Po, les ESSEC des ESSEC, les IFTIC des IFTIC quand on prend le cas du Niger en faisant passer au second plan la personnalité ou les compétences réelles du candidat. Même parcours, mentalité proche. On pense ainsi limiter les erreurs de casting en sacrifiant au passage la diversité. Les qualités de ces très bons en dérangent aussi et peuvent les desservir à l'embauche. Il ne faut jamais oublier qu'un manager est aussi un manager. Il a donc lui-même des objectifs professionnels et a besoin d'être bien vu par sa hiérarchie. C'est pourquoi en cas de recrutement direct, des considérations personnelles vont venir biaiser l'entretien. Et si au lieu de renforcer ma position, ce candidat allait l'affaiblir S'il est vraiment aussi doué qu'il en a l'air, ne risque-t-il pas de me faire de l'ombre ou de remettre en cause ma légitimité en fin de compte, le choix du manager se portera rarement sur le candidat vraiment brillant ou charismatique. Bien que les managers aient besoin de garder des collaborateurs talentueux et diversifiés, ils sont d'un autre côté tiraillés à l'idée de rompre avec leur politique d'origine. Alors, si un diplôme brillant n'est pas aussi alléchant que cela, qu'est-ce qui est favorisé à l'embauche Le mérite La diversité À demain pour une nouvelle chronique, une suite logique de celle-ci. Merci Olivier. C'est euh, officiellement la fin de tout ça, la FADA français à Ossa du samedi. On était à la FADA des Alioumou des Ouberou qui nous ont invités, qui nous ont offert notre rupture, des Dodo, ils étaient là avec nous, les Hassan, Hassan Souri qui était là avec nous, les Kader je ne l'ai pas vu, où On maximise pour faire le plein des bienfaits, pour profiter au maximum psaume de benediction da ladan da ke cikin wannan watan su sun ce matasa kasu su wasa su kama a yi wannan ibada tsakani da Allah yanzu za mu yin ban kwana da ku bisa kan wannan shirin sai mun kara haɗuwa bisa kan shirin tusu alafada kuma na kara maimaita mu ga uwayen wannan yaran da suka riga mu Allah ya kara ba da haƙuri kuma hallo sai mun kara haɗuwa bisa kan shirin tusu alafada merci a sharuwa lahiya na fada.